malam ja'afar ba ba ko kuka haddasa duk fitinar da ta biyo baya ba a nan jihar kaduna doka aka yi anguwar da kiristoci suka fi yawa ka ai masallaci anguwar da musulmi suka fi yawa kar ai coci saboda me saboda zaman lafiya amma ku je ku ga me ya faru a kano abinda suka alkawuranta wa 'yan tijjaniyar nan sai da suka yi shine ga masallacin malam ja'afar a can tsallaken hanya suka taho nan tsallake fa tsallaken hanya suka gina masallaci na tijjaniya aka kira mai alfarma sarkin musulmi da duk sarakuna da gwamnoni aka zo aka kaddamar wai dan me dan a nuna cewa wannan masallacin ba a yarda da shi ba na malam ja'afar kenan yanzu wanne ne masjidul durar masallacin da ana karantar da mutane ana limanci fiye da shekara goma an zo an yi wani a gefen shi kuma an san da masu wancan da masu wannan ba a shiri tsakani da Allah a ce masarautar Kano tana neman zaman lafiya tsakani da Allah a ce gwamnan Kano shekaru yana neman zaman lafiya jama'ar musulmi wannan shine kasar ɗinmu na biyu kuma insha Allah ta'ala ku ɗan yi mana uzuri saboda wa'azi yayi wa'azi insha Allah ta'ala za mu cire wannan kasar yanzu za mu sa kasar na uku insha Allah da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana ranar asabar ce wadda ta yi daidai da ranar ainihin 18 ga watan rajab hijira na da shekara 1430 daidai da sha ɗaya ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na uku daga cikin karatuttuka ko kuma laccoci waɗanda ni muhammad awal adam abu abdulrahman al-albani zaria nake yi domin gabatar da lacca mai taken ya kashe malam ja'afar a kasar na biyu da ya gabata mu manta ba mu sanar da kwanan wata ba don haka sai a riskar da wannan sanarwa cikin shi insha Allah ta'ala bayan dogayen bayanai da muka yi a kasar na ɗaya da na biyu wanda sauraron wannan kasar din bai isar maka ba abinda muke nufi da kai mai saurare da hukuma wadda za ta yi hukunci akan waɗannan kasusuwa abin da ke cikin wannan kasar na uku ba zai isar ba sai an haɗo da waɗancan kasusuwa da duk wani mai sauraron mu muna mishi ishara akan cewa wannan kasar na uku ne don haka ya saurari na biyu da na ɗaya yan uwa musulmi masu saurari bayan dogayen bayanai da muka yi muka ce a musulunci haramun ne ka yi kazafi kazafi shine baka ji ba baka gani baka ce wane shi ya kaza amma tuhuma a musulunci tana halatta ka tuhumci wane saboda wasu dalilai da kake da su tuhuma kuma ba tabbatar da magana ba ce kuma shi wanda ake tuhuma duk wanda ya harka ilimin alkalai ya san cewa muttahami bari hatta tasbuta a tuhuma duk wanda ake tuhuma ana barantar da shi har sai in wannan tuhuma ta tabbata kenan in an tuhumci mutum ba shiru zai yi ba ba shiru za a yi ba dole ne ya fito ya yi magana ya karyata ko kuma ya gaskata wannan tuhuma da aka yi mishi to mun kawo dalilan da ya sa mu ahalus sunnan najeriya tuhumar mu ta farko tana koma zuwa ga 'yan tijjaniya amma mun kayyada 'yan tijjaniya da cewa na maiduguri da na kano don haka muna tuhumar su saboda ire-iren waɗannan abubuwa da suka rinka faruwa da kuma waɗanda suke faruwa sannan da goyon baya da ɗaurin gindi da suka samu daga majalisar sarkin kano da kuma gwamnatin kano har aka zo aka gina masallaci. a jikin masallacin malam ja'far wanda hanya ce kawai ta raba kuma wannan da fatawar dukkan malamai to yin haka ainihin ba daidai ba ne ta da fitina ce wadda allah kaɗai ya san iyakaci idda za ta tsaya kuma wannan tabbatar da maganar su ce da suke cewa lallai a samar wa malam ja'far kishiya daga cikin tsogala wadda masarautar sarkin kano ta yi tare da girmamawa da malam jafar yake mata ita ce ainihin wato tsogala ta cire limamin ahalus sunna da ɗora dabta yusuf ali wanda yusuf ali din nan da fatawar dukkan malaman kano hadda masarautar kano da suka sa a yi bincike game da aƙidashi shi kowa ya yadda cewa arne ne ya yi ridda amma kuma ka ɗauki kazami irin wannan baƙin arne aka ce an naɗa shi ya limanci ga ahli sunna 'yan izala babu shakka wannan rugun tsimi ne wanda gwamnatin jihar kano da masarautar kano suka hada to duk abin da ya biyo baya idan tuhuma ta biyo baya to babu shakka sai su fito su bayyana gaskiya ko kuma karyar wannan tuhuma amma ba daidai ba ne su yi shiru ɓangarori da biyu waɗanda mu ahli sunna muke tuhuma su ne 'yan ɗariƙa ƙadiriya a ƙarƙashin shugabancin malam abdul jabbaru shi malam abdul jabbaru ne shugaban ɗariƙar ƙadiriya na yammacin afirka gaba ɗaya ya yi furci ɗaya ɗaya har fiye da so goma a wurare mabambanta cewa za su kashe malam ja'far har akwai inda yake cewa in shi malam ja'far ba da gaske yake ba to su da gaske suke nan take suka aika wa da malam ja'far likafan cewa gashi sun rage mishi hanya idan sun kashe shi to ainihin masu yi mishi wanka sun huta daga sayan likafan. to wannan tuhuma hukumar 'yan sanda ita ma ta yi wa abdul jabbaru irin wannan a wannan lokaci ne abdul ya kiɗime a lokacin ne muka gane cewa ashe ba namiji ba ne domin sanda yake cika baki da za su kashe jafaru za su kashe jafaru yana faɗi ana kabbara a daidai wannan lokaci bai san cewa ko da mota ce ta kashe jafaru nan za a iya tuhumta shi ba lokacin da aka ce malam ja'afar kuma ga abin da ya same shi shi abul jabbaru din nan dai sai gashi ya fito kuma yana sambatu cewa malam jafaru abokin shi ne waliyin allah ne allah ya mishi karama shi wallahi tallahi shi aka yi wa wannan mutuwa a gidan uwarwa abu a gidan uwarwa aka yi maka mutuwa wai cewa yake shi aka yi wa wannan mutuwa a gidan uwarwa aka yi maka mutuwa ya zo yana cewa shi yanzu abu ya zama mishi jangon masallacin shi jama'a sun watse sai wai ga bayan sallah su ba sai ga cewa mutane ba su wuce mutum hudu ko mutum biyar ba shi wallahi ya yi ta kalmomi na sambatu sai kuma da ya ji komai ya lafa sai sake dawowa 'yar gidan jiya to daga nan ne mu gane cewa lallai 'yan kadiriya ba ku da shugaba domin in zai iya cika baki irin haka wani abu ya zo ya faru kuma ya rude sannan kuma ya sake dawowa in ya ji talafa to gaskiya saboda allah abin kunya ya kare ma 'yan kadiriyar yammacin afirka shugabanku rago ne shi ko shugaba baya zama shugaba bayan karatu sai ya zama yana da jarumta ta jiki da ta zuciya allah ya ce wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi eh, lallai ne a same shi yana da ilimi lallai ne a same shi yana da karfin zuciya sannan yana da jarumtar zuci amma yaushe zai cika bakin za mu kashe wane za mu kashe wane kuma yau a ce wanan ya rasu kuma ka fito kana sambatu to gaskiya saboda allah abdul ka baiwa mutane kunya to abdul da shi da 'yan kadiriyar shi su ma suna daga cikin prime suspects domin a cikin maganganun shi mun ga gaskiyar haka yana cewa za mu kashe jafar kisan tsaka mu hausawa ne gangaran hausawan da mun fi kanawan kano jin hausa domin bayan hausawa ne iyayenmu kuma sai da muka je muka zauna muka koyi harshen hausa daren dam wannan me yake nunawa duk sanda bahaushe ya ce zan yi maka kisan tsaka kuma ka ga tsakan an kashe ta ya take yi ragwargwajewa take yi Gabaɗayan maran malam ja'afar gaba ɗaya a ragargaje take ni da hannuna muka ɗauke shi muka saka shi a kabari jama'a jini ne yake zuba har muka saka shi a kabari saboda bullet hudu aka yi mishi a cikin mara sai da aka yi raga da shi to dubi mai kashe tsaka ta yake duka ya ainihin raba ta da ainihin bindin ta bindin ya koma gefe guda yana tsalle don haka a cikin kisan malam ja'afar ya taimake mu wajen karfin tuhuma akan maganar abdul jabbar da ya ce za mu yi mishi kisan tsaka lallai mun ga an yi wa malam ja'far kisan tsaka babu shakka don haka prime suspect ne yan kadiriya da su da shugabanninsu suna daga cikin waɗanda mu ahalin sunna gaba mu na najeriya muke ainihin tuhuma kuma wannan maganar da nake yi idan akwai wani ahalin sunna ƙwara ɗaya da yake da ja a kanta ya fito ya kira nashi wa'azin ya wanke waɗannan mutanen daga tuhuma ba mu ce ƙazafi ba ba mu ce mun ɗora musu ba muka ce muna tuhumarsu kuma wannan maganganun mu ne a madadin duk ahalus sunna na najeriya na uku su ne 'yan shi'a a ƙarƙashin su ibrahim zazzaki ibrahim zazzaki kamar yadda muka yi ishara a baya ɗan shi'a ne wanda ƙoƙarin tabbatar da shi'a da ilimi ta gagara don haka dole sai mai da tafiyar ta zama tafiyar 'yan daba wannan maganar ko ba ni ne na faɗe ta ba wani tsohon mabiyin shi mai suna hamza lawal wanda yake zaune a kaduna shi ya fara faɗinta ya ce su zazzaki ba haƙiƙanin shi'anci suke ba 'yan daba ne don haka ya ware yara ya koma yana karantar da su ilimin shi'a da mandiki ƙarshe dai sai tafiyar ta rabu waccan shi'a ce ilmiya waccan kuma ba shi'a ce irhabiya don haka su zazzaki 'yan shi'a ne 'yan ta'adda kisa suke tsara suke yi wannan ya faru kamar yadda ka ji na buga misali to amma kun san abin da yake bamu mamaki ba su da kunya ba su da tsoron Allah da tun suna yi asirinsu baya tonuwa sai gashi sanda suka zo cikin masallacin nan namu suka daddatsi malam Musa sahabi da aka danke su aka je wurin 'yan sanda da kansu yaran suka yi furci suka ce zazzaki ne turo su sai da suka kwana uku a gidan shi nemi su training sannan ya turo su yaran nan da kansu suka faɗi haka zazzakin nan bai fito ya ta wannan maganar ba da aka yi na umaru dan mai shiya su kuma 'yan kaduna ne ya turo lokacin da aka kashe waɗanda aka kashe daga cikinsu waɗanda aka kama da kansu suka fito suka yi furci cewa zazzaki ne ya turo su duk zazzaki bai wata magana ba sai da ya ga wuta ta lafa sannan sai dawo yana ainihin jirwaye mai kamar wanka. cewa dan me za a kama mutanen shi ana bin su ana karkashe su da sai ya ce akan sun yi kaza akan an kama su a wuri kaza Tudan haka sai muka ce abin da ya dace wa ahalus sunna a yanzu idan suka danki wani wanda ya zo kisan kai a masallaci to kar su sake danka shi zuwa ga hukuma sai su danne shi nan take sai su yanka shi idan suka yanka shi sai su kafe shi irin yadda yahudawa suka yi wa wanda suka kira suka kashe da sunan cewa sun kashe annabi isa sai su kame shi a gaban masallaci kowa ya zo ya gani haka a bashi haka daga shi sai kamfai shin wannan in zazzaki ya yi musun cewa nashi ne su 'yan tafiyar zazzaki za su fito su yi musu ka a ɗauki hoton shi a kafe shi a gaban masallacin a bashi haka sai ya rube ba wani dan sanda ba wata hukuma da za a sake kaiwa kuma ba wani dan sanda da zai zo wurin tunda abin bai shafe su ba don haka suka nuna yanzu abin da hukumar najeriya suka nuna mana mu ahalus sunna shine in an kashe mu to ba wani mataki da za su iya ɗauka don haka dole ne mu tashi mu kare kanmu domin kuma muka tashi kare kanmu za mu kare kanmu ne da yadda mu ga ya dace don haka haka kawai mu malaman ku muka yi muku fatawa inda ko gama dan shi'a a masallacinku ya zo kisan kai ko ɗan ɗariƙa ko wani dan siyasa ko wani dan gargajiya ko waye in ko kashe shi sai ku tuɓe shi ku bashi daga shi sai kamfai sai ku kabe shi haka ku kabe shi haka ku samu shi sai ku kabe shi haka kawai shi ke yau kowa ya zo ya gan shi har ya zagwanye a nan shin za su yi musu wannan nasu ne domin abin ya bani mamaki da zazzaki ya dawo yana musun cewa su suka kashe ɗan mai shiya bayan su waɗanda aka kama sun yi furci da bakinsu shi kuma ya dawo yana musu to kun tun da haka ne sai a ringa ɗaukar wannan matakin in an mika a hukuma ita kuma hukuma babu abin da take yi domin nan mu muna girmama hukuma a da in abu ya faru sai mu kai musu sai muka ɗauka waɗannan da suka yi mana wannan barna a nan masallacin sai muka ɗauka muka kai wa hukuma sai aka mai da abin wasa sai aka mai da abin shashanci wai dan rashin sanin haɗarin da hukumar najeriya take fuskanta na addini wai a lokacin ɗan sandan da zai ɗauki rahoto yake cewa malam musa wai ba shi kuɗi ya siyo takarda shi ba shi da takardar rubuta rahoto ma da haka aka bar magana ta yode a wurin hukuma amma mu mun faɗa mun sake faɗe muka ce mu in an zubar da jininmu ba ma kyalewa ba ma kyalewa yanzu waɗannan da suka kashe malam jafar muna jiran hukuma ta bayyana su ne ta fito da su ta kashe mana su ta hukunta su in ba haka ba fa mu za mu kashe su iyakarta kenan iyakarta kenan don hukumar najeriya ahalus sunna ba za ta yi muku komai na kare ku ba in kuma an yi muku ba abin da za ta yi domin aka ce kisan malami wadda ta girgiza duniya ta haifar da girgizar ƙasa irin malam jafar ba abin da hukumar najeriya take yi ba abin da hukumar najeriya za ta yi ba abin da hukumar najeriya ta yi me kuma kuke jira babu abin da kuke jira sai dai ku saurara a zo a kashe ku da nufin cewa ku masu biyayya ne dole ne an ɗauke mu an kai mu wani fage mun shirya mushi ko ba mu shirya mushi ba dole mu tsaya a cikin shi shine fagen mu tashi mu kare jininmu da masallatanmu domin hukuma ba za ta iya mana ba iyakarta kenan ya kamata kusan wannan na'am idan yau aka ce ga wata tarzoma ta so wai idan aka turo su 'yan sanda gidanka wai abin da suke fata shine mai kaɗi kuɗi kuma ka basu gobe kuma sai sake zuwa wai zumunci ya kullu tsakanin kai da su ka kuɗi ka basu wai ka ɗibi kuɗi ka basu waɗannan 'yan siyasa da ke satar kuɗin jama'a da alhazan birni gidadawa su suke ɗiban kuɗi haka siddar su bai wa ɗan sanda amma ɗan boko ya fi kowa wayau ya ɗibi kuɗi ya baka balle malamin arabiya wanda yake jiran ka kawo mishi to da wannan za ku gane cewa tafiyar ba za ta yiwu ba don duk wanda hukuma za ta turo gidanka wai shi yana shirin ya zo gidanka ne ya zo da mota operation yaƙi ko operation wane ne an jima ka ɗibi kuɗi ka bashi gobe ma zai sake zuwa wurinka in matar shi ta haihu zai zo wurinka malamin arabiya malaman arabiya ko sadaka ba sa yi balle su zakka balle su alheri ya kamata ku gane wannan ba ku san su ba dan boko ya fi kowa wayau har matar shi bata san sirrin shi ba to ko duk wanda ba zai haka ba to jami'an tsaron ko an turo su ba za su taho ba kenan ya rage muku me ku kara gidajen ku kare ku kuma ku ɗauki matakin kare rayuwarku sannan ku ɗauki matakin ramuwa in an yi muku kata kenan shekara biyu babu abin da hukumar najeriya da hukumar 'yan sanda suka yi game da kisan malam jafar amma ɗan jarida ne ya buga a jaridar shi abin da ya ɗauko daga wani wuri a jaridance ya buga da tambayoyi da sauransu aka bi shi har hamadar da yake aka kamo sai da aka yi shi kurkuku me yasa har an gano shi ya rubuta amma tsawon shekara biyu ba a gano wanda ya kashe malam ja'afar ba to sai mu dawo kan 'yan shi'a ya kai shekara goma sha biyar a jos 'yan shi'a suka yi malam ja'afar barazana za su kashe shi har a wannan lokaci malam ja'far ya fito yana cewa labari ran da ya zo gare mu 'yan shi'a sun kashe wani malami guda ɗaya sai mun kar mutum ɗari a cikinsu idan ku baku ku san wannan maganar ba to ku bibiyi kasusuwan malam ja'far a hankali za ku je su sai dai kirco ahli sunnan kano da maiduguri kun gaza kun kasa aikin gyaran kasusuwan malam ja'far da yada su yau kasusuwan malam jafar suwa ke yada su 'yan shi'a su ne masu cd wave waɗannan 'yan shi'a ne da haka duk abin da ya shafi magana aƙida ko wata magana sai su cire in ya so sai su baku abin da kuke so hasali ma saboda rashin wayewar kai sai na ji wasu suna ta murna kaga ana ta yada kasusuwan malam jafar kaga ana ta yada su ba san cewa ba bamai ne ake yadawa ba waɗannan ba su ne kasusuwan malam jafar ba ba mu yadda da su ba ba mu ba waɗannan kasusuwa, a nemo kasusuwa malam ja'afar ka je ka sai kasar din malam ja'afar na cd ko dvd video kana gani sai ka ga motsin bakin daban muryar daban to ahli sunna faɗakarwa ce wannan don haka 'yan shi'a ta bayyana tuhumar da muke musu ta ƙara ƙarfi lokacin da aka kashe malam ja'afar sai kuma ga kisan dan mai shiya kisan dan mai shiya sai ya fito da abin karara domin kashe malam ja'far sai aka yi kokari a yi wasan kura da hankalin ahli sunna aka ce an rasa wane ne ko yan taliban ne ko yan da aka yi ta kawo maganganu to kashe dan mai shiya sai ya bayyana sai kashe dan mai shiya ya alakanta tsakanin waɗanda suka kashe dan mai shiya da kuma waɗanda suka kashe malam ja'far don haka tuhumar mu ahli sunna tana da karfi akan 'yan shi'a shi'ar kuma a ƙarƙashin jagorancin kattakin shi'a na ƙasa shine ainihin ibrahim yakubu a zazzaki lallai muna tuhumar jinin malam Jafar, akan ibrahim zazzaki da kuma ainihin 'yan shi'a da ke bin shi na'am saboda rashin kunya da tunanin ɗan shi'a ya rena hankalin kowa lokacin da ainihin 'yan shi'a suka ja mu da rikici a nan 'yan watannin baya kaɗan a inda muka yi munafunci dodo ne eh, sabon bashin ya kusa fitowa munafunci dodo ne sai wani zindikin ɗan shi'a sai ya tafi kan intanet sai ya rubuta wannan takaddar to muka abubakar gumi ya ce mu je mu karatu allah ya ji kanshi da haka duk inda ka sadada sai an samu wani da zai sadado doka wannan takaddar 'yan shi'a sun yi ta sun ɓoye ta kan intanet ne wadda wannan takaddar ta fallasa asirin 'yan shi'a Da ka zo ka ce allah ya tsine wa barawo kowa ya ce amin sai zo ne wata mai yana gyangyaɗi sai aka tashe shi aya ya ce a to ai ya za ce allah ya tsine wa barawo eh abin shi ba lakum dinukum waliya dini a yi bayani ko dai babanka barawo ne ko kuma kai barawo ne yawwa shine guilty conscious wannan takarda zazzaki ne ya rubuta ta sai ya ba wani mabiyin shi sai aka saka ta akan intanet sunan nashi na gaske ne ko na jabu ne lambar wayar ta gaske ce ko ta jabu ce email address in na gaske ne ko na jabu ne ga dai abubuwan da ainihin suke wani ne mai suna abu jihad lambar waya shi ita ce 070 879 86021 zan maimaita 070 879 86021 ya nuna sunan shi abu jihad email address din kuma shine hajj was at yahoo.com hajj din ha double j shine jj sannan sai w a double z z guda biyu h a j j w a z z at yahoo.com ya buga wannan ne lokacin da wani ɗan jarida ya ainihin ɗauki kasar ɗinmu na ainihin wato munafunci dodo ne ya tsinci wasu maganganu sai buga a jaridar daily trust shine sai zazzaki ya sa su suka sa wannan ainihin takarda kusan shafi takwas ce ko tara to a cikin wannan takardar sai suka fito suka yi ta kare kansu eh ana zargin mu da kashe malamai haka ma aka zarge mu wai mu muka kashe malam Ja'far haka aka zarge mu muka kashe malam dan mai shiya to Allah da ya sani ai ba mu bane dai kaza kaza kaza kaza ga dai takaddar akan intanet muka kamo ta ga kuma email address ɗinsu nan gashi da sauransu za ku iya neman wanda ya rubuta in namiji ne sai zo a zauna da shi in kuma irin abdul ne to shi kenan allah ya kiyaye za ku iya ɗaukan takardar ku je ku yi photostat ɗinta ai je ku yi photostat ɗinta ai ba wani abu ba ne na hudu waɗanda muke tuhuma mu ahalin sunna su ne muhammad yusuf na maiduguri da 'yan taliban mun yadda mun kira su 'yan taliban ne duk da ba mu yadda cewa suna da tsari irin na 'yan taliban ba sai don suna kiran kansu da haka muhammad yusuf dan shi'a ne a da mabiyin zazzaki hakika shi ne ma amiri na shi'a zazzaki a maiduguri rana tsakai dawo ya ce ya tuba ya bar shi'a a lokacin nan suka gayyato ne na yi wa'azi a masallacin indimi a maiduguri na ba su shawarar cewa to babban abu a sunna shine karatu amma karatu sai an je wurin malamai an koya da haka na ba ku shawara ku je ku yi karatu sai muhammad yusuf da shi da waɗanda ke biye da shi sai suka fahimci magana ta amurɗe shine ne abin da nake cewa idan kirista ya musulunta yau ba ku da hujja musulmi ku aje shi ku ce wai zai muku wa'azi batar da ku zai yi don duk abin da zai faɗa karya zai faɗa in kuwa wa'azi ne game da bible ba ku bukatar bible qur'ani kuke bukata shi kuma bai san shi ba idan dan dariƙa ko dan a yau ya musulunta ba ku bukatar ku tsaye da shi ku ce wai zo ya muku wa'azi ya ce me ƙarya zai faɗi ko kuma dariƙa ko a ba ku bukata ya je ya tuba ya je koyi ibada da aƙida in Allah ya nufa zai zama malami ya zama malami in Allah bai nufa ba ba dole ne amma galibi sai ahlis sunna da sauran al'umma mu ta musulmi ba sa fahimta haka yau mutum ya bar shi'a gobe kuma sai mu ji shi akan mimbarin ahlis sunna wai zai yi wa'azi ya ce me a wurin waye koyi sunna sunna kamar jirgin sama ce dan ka saba tuka mota rana tsaka shi shikenan sai a shiga ka tuka jirgin sama amma ka iya toyota in aka kawo maka honda ko da ganganci da kwatance ka iya haka ne ko ba haka ba to jama'a wanda yake shi'a in ya koma ɗariƙa zai iya zama malami don duk dama san makal ƙarya ce amma wanda yake ɗariƙa in ya dawo sunna jama'a har kalma shahada sai kun koya mai yadda ake faɗi ya kamata ku gane wannan yana daga cikin kuskuren da kuke saboda haka sai ainihin aka saki jiki wa muhammad yusuf malami ne bayan wannan nasiha da ne musu wai zai karantar da sahihul bukhari sai sa wai a tattaro mai karatutukan sahihul bukhari da nake tun muna wancan masallaci da karatutukan sahihul bukhari na dr ahmad na kano wai ya ji yaya muke yi shi ma daga nan sai click online shi ma sai ya shiga layi abin tambaya mu kuma kasar din wa muka ji in dai da kasar ake abin ya ji kasar din ina sahihul bukhari <laughs> law an safuhu ma khutta illa ma'i zahabi sahihul bukhari dan ka ji a kasar ba za ka iya karanta ba sai ka je ka zauna gaban malami ya ji a kasar din ya gagara sai ya kulla da aminu daura zai rinka zuwa kan wurin malami aminu daurawa in ya koya mai sai ya koyi ka koyar to me ya zafi dole ne da ya fara hakan ya ga hakan ba za ta yi ba sai ya watsar ana nan sai muka ji ya zama babban malami har ya fara fatawa ya zama mujtahidi har ya shiga umurul amma ya wuce tsarki da alwala da haila ya fara shiga fatoyi waɗanda sai jibga jibgan malamai irin su bimbas da usamin suke yi shine ya fara fatawar kar karatun boko kar a aikin gwamnati kar a siyasa sannan a tashi a yi hijira dole a tashi a yi jihadi kuma ana nan sai malam jafar ya ga cewa aiki bai kare mishi ba domin maiduguri garin shi ce idan ya bar wata da'awa ta bullo musamman da kunne na naji a bbc ana hira da su muhammad yusuf lokacin da suka yi tawaye aka yi yaƙi da su da gwamnatin najeriya a garin kanamma sai na ji suna cewa da aka ce waye malamin ku sai suka ce malam ja'afar sai malam ja'afar ya ga aiki bai kare mai ba dole ya tashi ya bayyana wannan barnar domin sai na alima ya samu irin wannan fitinar shine mabiyan shi suka zama khawarijawa suka da suka ce ya kafirta ya koma ya wa'azantar da na wa'azantar wa yaƙi na yaƙa malam jafar ya tashi yana bayanai sai suka fara yi mishi rashin kunya da tsiwa da aiko da fatoyi na rashin kunya Kai ran nan dai sai malam jafar ya ce ƙarshen tika tika tik kalmar da ya amfani da ita kenan ya ce gobe yana da lacca insha Allahu akan aikin gwamnati da siyasa da kaza da kaza da kaza kar ka sake a yi baka yi sanarwa sosai aka yada sanarwar sai suka je suka yi taro suka taho wurin da makamai suna cewa yau sai dai uwar shi ta haifi wani yau sai dai uwar shi ta haifi wani mu hausawa ne gangaren jama'a in ba haushe ce sai dai uwaka ta haifi wani yau zai kashe ka kenan da suka taho kuwa raddi ya yi raddi an yi rukuruku da su da ayoyi da hadisai da maganganun malamai don suna ɗibo fatoyin usaimin suna karya usaimin ɗan shi na farko ɗan boko ne likita medical doctor bakar abdullahi abu zaidin duk 'ya'yan shi 'yan boko ne babu ɗan arabiya ko kwada to suna ɗibo maganganun waɗannan malaman suna cewa boko ba kyau malam jafar ya zauna da waɗannan malaman ya san su don haka sai zo ya ce ƙarya suke ba abin da waɗannan malaman suke nufi ba kenan dan zai mutum ya ce maka Uthaymeen ya ce karatun boko ba kyau in ka zo ka ce mai ina hujja sai bude ya ce maka gashi Uthaymeen ya ce haɗa maza da mata a wuri ɗaya babu kyau a ah, yi wannan magana ai za ta zama za a yi aiki da ita koda a wurin hadda Qur'ani ne tunda haɗa maza da mata ya ce a boko ne ko a Qur'ani saboda haka wannan wa'azin jama'a nan nan ba a gama shi ba ba a gama shi ba saboda karfin makamai da mutane da suka shiryo za su yaƙi a wurin wallahi sai gudu aka yi da malam ja'afar babu shakka sun yi dab da su kashe shi aka ɗauke shi sai wani falo aka je a sirrance aka ƙarasa wannan kasadin sannan kasadin ya fita amma kasadin bai ƙarasu a na masallacin indimi ba suka yi ta yaɗawa cewa wallahi ba ya gudu ba za su bi shi hakano su kashe shi ana nan sai aka zo aka kashe malam ja'far sai ya zama sun shiga cikin jeren giyar waɗanda za mu ce musu prime suspects suna daga cikin tukullumar waɗanda su ma muna tuhuma su da jinin malam ja'far don haka <clears throat> kashi na hudu na waɗanda muke tuhuma da jinin malam ja'far su ne muhammad yusuf na maiduguri da mabiyan shi waɗanda suke cewa su 'yan taliban ne lallai muna da tuhuma mai ƙarfi a kansu kuma a yanzu ma sun fitar da fatawa akwai wasu malamai da suka gallabe su a nan mai tukuri wanda daga cikinsu har da waɗanda da suna tare da su sun ba da fatawa cewa duk za su kashe su to muna sauraron mu ga menene gobe za ta haifar da ikon Allah wurare na biyar su ne jami'an ƙasashen waje a ƙarƙashin hukumar cia wadda ta yi ƙoƙarin haddasa rikici na siyasa a ƙasar nan ba ta yi nasara ba ta yi ƙoƙarin haddasa rikici na tattali a ƙasar nan ba ta yi nasara ba rikicin siyasa tun daga june 12 turawan yamma su suka so su haifar da wannan rikicin allah bai biya musu bukata ba suka shiga suka fita suka haɗa kai da 'yan niger delta akan ƙasa ta hargitse sai zama har yanzu yadda suke so ba su gani ba shine so suke kasar gaba ɗaya ta hargitse a yau akwai horarrun sojoji a niger delta wanda gwamnatin najeriya ba ta da su a yau akwai makamai na yaƙi tun daga jiragen sama hannun ruwa da na ƙasa wanda gwamnatin najeriya ba ta da wanda ya iya sarrafa su ni na je na yi kwana da kwanaki a cikinsu na je na gani babu shakka waɗannan taimakon da suke samu daga ainihin turawan ƙasashen waje ne me yasa don a haifar da rikici na tattali a ƙasar in aka haifar da rikicin tattali su kuma su koma suna zuƙar mai suna ɗiba suna tafiya Na'am, yau wata guda kenan najeriya ta fitar da rahoton cewa kullum tana asarar kudin da basu gaza naira miliyan 170 ba a bangaren niger delta ba za ka san gaskiya wannan ba sai in kaji niger delta sai in ka zauna a port harcourt sai kuma in kana zauna a abuja a yanzu ka je ka ga yadda 'yan Niger Delta za su sai gidan miliyan ɗaya su sai shi miliyan arba'in ya zo da daloli sababbi bai iya kirga ba ma ya miƙa muku kuku kirga don shi bai iya kirga ba ma bai san in an juya dala kaza nawa za ta zama a naira ba Allah ya kyauta to muna tuhumar CIA domin CIA na da masaniyar cewa addini yana ɗaya daga cikin dalilan da za su iya hargitsa ƙasar nan domin an ga yadda rikicin addini ya haifar da yaƙi irin yaƙin badar a jos da kaduna da makamantan garuruka irin waɗannan don haka kisan malami irin malam ja'afar to babu shakka zai iya hargitsa ƙasar hargitsa wadda za ta biya musu bukata abin da ya karfafe mu akan wannan saura kwana biyu za a kashe malam ja'afar wani bai hude ya zo ya kira malam ja'far gefe guda bayan sallar isha sun kai awa biyu suna tattaunawa a ainihin nan jikin masallacin da aka kashe shi allah kiyaye ta allah ba ta su ba ɓangarori na shida da muke tuhuma su ne masarautar kano a bisa sarauta da shugabancin dr ado bayero na'am muna tuhumar su da jinin malam ja'afar mahmud adam ba don komai ba sai don abubuwan can da muka faɗi sun yi kuka da cewa malam ja'afar ya zama sabon sarkin kano haka sukan ce mishi da kalma ta izgilanci, suka ce domin ya zama yana naɗa limamai yana buɗe masallatan juma'a da kanshi na'am ita masarautar kano kamar yadda ta zazzau ta so ta kwaikwaye ta <laughs> flexible wai ita ce da haƙƙin naɗa ainihin limamai mun yi mamakin wannan abun to amma da yake ita gaskiya guda ɗaya ce lokacin da tafiya ta tafiya da malam ja'afar ya ga akwai zalunci a cikin al'amarin duk inda ahli sunna suka yi shawarar buɗe masallaci sai a haɗu da sauran malamai na majalisar ta'awun wato malamai da suka haɗu domin taimakon juna akan da'awar sunna akan wani suka ga dacewa kawai sai su tabbatar da wannan wurin ya dace a yi sallar juma'a wannan kuma shine asali duk wani abu sabanin haka sabani ne ba daidai ba bane saboda haka sai su naɗa limami har ta kai malam ja'afar da kanshi a wani wa'azi wanda ya wanda shahararren wa'azi ne na tabbatar da yawa masu saurare na sun ji shi ko sun gan shi yana cewa a ina ne ma aka ce sai wani sarki ne ainihin zai nada wane ya zama limami na'am sai inda sarki ne na musulunci amma sarkin gargajiya wanda ke karkashin gwamnatocin su gwamna lugga to wannan ba shi da ainihin alfarman nada limamin juma'a ko na idi don haka kuwa shehun barno sai sauƙaƙe wa shi. ba ruwan shi da ahalin suna a maiduguri da borno ba ruwan ahalus suna a maiduguri da borno da shi a yau ahalus suna a maiduguri in suka shawara za su bude masallaci sai su bude ba ruwan shehu da su bai taba sa wa kanshi fitina ba dan haka ya zauna lafiya ahalus suna in suka tashi su je su kai mishi gaisuwa bai fitini kanshi sai sun tsuguna ba dan ya san waɗannan ba sa tsuguna wa iyayen da suka haife su balle shi da suka tsince shi a fada sau da haka bai fitini kanshi ba idan suka zo sai taso a yi musafaha tun da ya san waɗannan sunna ne to bari a tarbe su da sunna don haka shehun borno ba shi da matsala da ahli sunna har ya rasu abinda muke fata wannan na yanzu ma ya ci gaba ya ji da gargajiyar shi yan sunna su ji da sunnar su to haka abin da ya dace kenan ga sauran sarakunan gargajiya to lallai abin da ya ƙara mana ƙarfin damuwa jama'a an kashe malam ja'far mun so ko siyasa ta yaudara a mana daga majalisar sarkin kano a ji sarki ya yi jawabi a ji fada ta turo da wakilai wurin sallar jana'iza a ji fada ta turo da wakilai wajen ta'aziyya a ji fada ta fitar da wata ta'aziyya a gidan rediyo amma har yau ba a yi mana ta'aziyya daga fadar sarkin kano ba hasali ma da wani babban sarki ya zo zai mana ta'aziyya sai aka tare shi aka ce kar ya zo a rabu da mu wannan ya ƙara mana ƙarfin tuhuma lallai ahalin sunna a najeriya suna da tuhuma mai ƙarfi kan majalisar sarki sai kuma gwamnatin jihar kano a ƙarƙashin shugabancin dr ibrahim shekarau shi shekarau asalin abin da ya faru dama ba ahli sunna ba ne in na ce ba ahlus sunna ba shine ba yana tare da yan izala ba ne dama dan boko ne wanda ya fi karkata zuwa ga yan umma yan umma kuma sanannu ne da aƙidojinsu da manufofinsu amma yana ainihin wato nuna tamkar yana tare da ahlus sunna don haka kifawar farko lokacin da ta watse tsakanin kwankwaso da ainihin ahli sunna sai ahli sunna suka koma suna wa'azozi suna goyon bayan shekarau kai tsaye ahli sunna suna wa'azozi suna cewa ahir ka a sake a zaɓi ainihin wato a shekarau ahli sunna suna cewa ka a zaɓi ainihin kwankwaso a daidai lokacin ne su jabbaru su kuma suka hura wutan wa'azi suna tsoratar da mutanen kano don a kano aka ce maka Gadan izala to kamar mu a zariya ne a ce Gadan shi'a saboda haka suka yi ta cewa shekarau dan izala ne muna nan da ɗimbin kasusuwan da abul ya ta wa'azi yana tsoratar da kar a sake a zaɓi shekarau domin shekarau dan izala ne su malam ja'far kuma suka yi ta wa'azi suna goyon bayan shi ana nan da tafiya ta yi tafiya gwamnati ta kafu sai shekarau ya fara fitar da hali a takaice dai ya dawo kai tsaye ya haɗa kai da 'yan ɗariƙa 'yan tijjaniyarsu da 'yan ƙadiriyarsu ya zama duk abin da zai favorin duk abin da zai zama kyautatawa ce da mutuntawa ga ahli suna shekarau baya goyon bayan shi duk abin da zai marawa 'yan ɗariƙa ya zama shekarau shi yake goyon baya ana nan sai 'yan shi'a suka dawo sai suka fake da masarautar kano suka fake da 'yan dariƙa sai zama a fakaice gwamnatin kano tana tare da 'yan shi'a da 'yan dariƙu da masarautar kano kuma ba ta tare da ahalus sunna waɗanda suka hankida ta bayan sun zuba mata fetur ta kasa tashi ta tashi aka dawo aka ci amanar ahalus sunna aka dawo ana yaƙar su aka nemi a ɗibi ahalus sunna a zuba a aljihu ana yin zalunci to a lokacin ne gwarzon namu malam jafar mahmud adam ya fito ya ce sam bai yadda ba Shi ne aka fito aka fara mashi gori aka ce ai ya ci albashi na gwamnatin kano kuma bai yi aiki ba ai an biya mishi kujera umara ai an ba shi kujera kaza ai an je kama gidan alhazai shekara kaza da ta wuce ai da shi aka kama ai yana ji yana gani da yake an yi zaluncin da shi an raba ai da yi magana ba sai bana da ya ji ba za a raba zaluncin da shi ba aka yi ta maganganu a jaridu da makamantansu to waɗannan dalilai sai suka biyo baya dukkan mu'ahalin suna a najeriya sai muka sha alwashin duk wani mai mulki da ke zalunci ba za a goyi bayan shi ba idan jama'a musulmi ba su manta ba gwamna ahmad muhammad makarfi har gida na ya zo wai ya zo kamfen lokacin da ya zo tazarce na ce o ni din ashe makarfi ya san da ni a duniya har kofar gida ba wai ga gwamna ya zo wurina me kawo shi ya zo ya bata mun suna ne gari ya waye gari na kashe sababbin kuɗi a ce ai dama gwamna ya zo gidan shi jiya na ce to a ce mishi ni ma na kafa gwamnatin talauci a cikin gidana kalmar da na faɗa dan aikin shi kenan domin kasu zurmi ya ce fatara in ta yawa ta kan zan iko to ni ma fatara ta yawa na kafa gwamnati a gidana gwamnatin talakawa ba ta da kokobo ba ta ba kwamishinan kuɗi tunda ba kokobo na ce a ce ba zan fito ba bai gaji ba fa ya koma gidan wani dattijo don allah a roƙe ni ashe taro suka yi aka ce mishi zariya ta rikici kuma lallai in baka je ka samu mutumin nan kun daidaita da shi ba to lallai ba za a iya kawo zariya ba in ko ba a kawo zariya ba to siyasar kaduna ta lalace abin da ya kai shi kenan to a daidai wannan lokacin su masu malam ja'afar suna da nasu gwarzan suna da kuma wanda ba su yadda a zaba ba to me ya faru ya je ya wa'azi a bauchi ya dawo shi kadai ya dawo a mota tun daga bauchi har kano rana alhamis aka zo aka yi wa'azi wannan wa'azin an yi shi ne don a bayyana matsayin malaman ahalus sunna game da siyasa da kuma zaɓe da za a fuskanta a gobe wani ajibi da murya ɗaya aka yi magana da gama shi ya wa'azi sama-sama ne ya ce to shi nashi sakon sai gobe an zo hudubar juma'a nan zai faɗi nashi sakon to masu mulkin jihar suna da yaƙini ɗari bisa ɗari cewa zai ce ka a su kuma in ya ce ka a su sun tabbatar da cewa sai dai su sata akwati ba dai su ci ba da haka aka waye gari an harbe shi an kashe shi kafin ya hau mimbari da zai bar lalata musu wannan ƙuri'ar don haka muke da tuhuma mai ƙarfi a kansu na'am waɗannan su ne nahiyoyin da muke da tuhuma a kansu mai yiwa mai saurare wanda ya ji sanarwar wa'azin nan ya kuskura fahimtar da ta sa muka kira wa'azin nan wanda duk wanda ya sanni na sanar da zan yi wa'azin nan tun da aka kashe malam ja'afar amma lokacin yin wa'azin bai yi ba har zuwa yanzu da nake magana lokacin yin wa'azin bai ba sai dai wani dalili ne ya kai nake wannan wa'azin da nake a yau shine mu ahli sunna ba 'yan takife ba ne kuma ba 'yan iska ba ne mu mutane ne masu aiki da ilimi masu yin abin da ya kamata in ba haka ba ran da aka kashe malam ja'afar ni kadai zan iya hausu na kano don babu lungun da ban sani a kano ba don na girma a tsakiyar kano ne ba lungun da ban taka da keke ba a kano a kano ne karatun tsoro iyaye na kana ne ni ne ba zazzaki idan kun san haka ba wata fitina da in na so in tayar da ita a kano a ran nan ba zan tayar da ita ba to tun malaman ahlus sunna na najeriya gaba ɗaya sun haɗu ran nan mafi yawancinsu a kano kuma a ran nan ku sani ko hoda ce za a barbaɗo mana daga sama wadda za ta kashe mu to ba dai hodar da kamfani ya kera rana guda ba ashe a wannan ranar inda mun so mu ta da rikici a kano za mu tayar idan da mun so mu kashe kowane ne za mu kashe duk waɗannan da aka zarga gaba ɗaya in ka cire nau'i biyu suna nan a kano ashe inda mun so mu kashe su nan ba wanda zai kai labari amma mu ba fitinannu ba ne wannan kuma ya bayyana darajar karantarwa da babanmu abubakar gumi ya mana tun da malam abubakar gumi yake bai taba haddasa fitina ba da haka duk wanda yake ganin cewa wannan wa'azin ko makamantan shi ta da fitina ne to ya kuskura fahimta wannan wa'azin shine kwantar da fitina amma zan zo in yi bayani ba da jima wannan ba insha Allahu ta'ala mu abin da muka ce mun kuma faɗa a majalisu mabambanta kuma mun rubuta a gwamnati kuma muna da lauyoyi waɗanda muka ɗauka muke aiki da su a ilmance akan abi wannan ƙabiya don a gano wane ne ya kashe malam ja'afar hakikatan ko ita hukuma ta gano shi ta hukunta shi ko mu mu gano shi mu danƙa shi da hukuma ta hukunta shi hukuma ta ki hukunta shi a lokacin sai mu hukunta shi domin muna da alarammomi masana alkur'ani muna da malaman fikihu waɗanda suka san shari'a su bayyana mana yaya matsayin wannan da ya kashe malami irin wannan sannan suwa suka sa shi mu aikin binciken da muke kenan ni da kaina sai da na shiga cikin garin kano su goma sha bakwai ina field research ba table research ba da kaina nake shiga kano in kama daki in zauna kwana uku kwana hudu kwana biyar duk inda ya kamata in je in yi bincike ina yin bincike to akwai iri na da yawa haka muke domin me idan muka yi shiru game da wannan matsalar mun ci amanar Allah mun ci amanar malam Ja'far kuma mun ci amanar marayun da aka bar wa malam Ja'far a baya na haka ba za mu ja baki mai shiru ba duk wani sarki da yake tunanin cewa zai kira mu ya lallashe mu karya ike yi duka bai rage kowa ba tun daga sarkin musulmi har na arna ya kamata a ji wannan da kyau duk wani dan siyasa duk wani mai mukami duk wata barazana ba za ta hana mu wannan binciken ba abinda muke muna ta bincike muna data collection in order to produce an information yes An information with granularity muna tattaro gutsatsarin bayanai don mu tara bayani bayani gamsashe wanda bayan shi babu bayani to gaskiya abin da ya tayar mana da hankali muka ce dole a zo a yi laccan nan shine munafunci ne da wasu gwamnatoci suka tayar wannan munafuncin ya haifar da wasa da kwakwalwar mu ahalus sunna da mai da mu wawaye shine muna nan sai muka ji a gidan rediyon kano an ce an kama wani mai suna ado muhammad da hannu a kan kisan malam ja'afar sai abin ya ba mu mamaki me yiwa kai ba za ka yi mamaki ba don baka san me ake ciki ba